جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا aljannatai ne na zama da tabbatuwa a ciki wanda Allah mai rahama yi wa bayansa nagartattu alkawarin za su shiga cikinsu alhalin ba su gansu da idanuwansu ba amma suka bayar da gaskiya da su haƙiƙa alƙawarin Allah duk da ba a ganinsa mai zuwa ne babu makawa akan haka